إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta talata wanda yau ita ce ranar sha shida ga watan tara wata Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara dubu da da hudu arba'in yau ita ce ranar 21 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zontu a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci a ɓangaren mata idan za a iya tunawa a jiya mun tsaya aya ta 48 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta tara a cikin suratul bakara Faɗin Allah ta'ala وإذ نجيناكم من Ali Fir'aun, wato ana tuna wa banu isra'ila ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya musu na kubutar da su daga mutanen fir'auna ali fir'aun yasumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku azaba ko tsananin azaba a abna'akum suna yanka 'ya'yanku maza idan ɗa namiji ne sai a yanka shi wa hayuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata da rai saboda a mai da su bayi Allah ta'ala ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa mai girma da Allah ya muku kana cikin masifa Allah ta'ala ya fitar da kai wannan jarabawa ce zai gani zaka gode mashi idan baka gode mai ba ba maida ka zai ba zai sanya ka a cikin wanda ta fita da ana ganewa bala da Allah ce bala wa fi zalikum bala ce akwai jarabawa domin alkhairi ko sharri larabawa suna abin nan ɗinsa kiransa a matsayin bala'un jarabawa idan Allah ya baka alheri ya jarabe ka in ya baka wato sharri shi ma ya ya jarabe ka wahalar da suke ciki a da jarabawa ce yanzu Allah ta'ala ya kawo musu ne mafita akan wannan jarabawan kuma ita kanta mafitar ita ma jarabawa ce domin Allah ta'ala ya gashin za su gode shi yasa ya ce bala'un min rabbikum azim babban malamin musulunci Imam al-Qasimi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin tafsirin sa mahasinut ta'wili yace tazkirul li tafasili ma ajmala wannan Allah ta'ala yana rarrabe abin da ya riga ya dunkule a baya a cikin faɗinsa da ya ce ya bani isra'ila zukuru ni'imati yallati ai mun karanta a bayako, ko ya ku banu isra'ila ku tuno da ni'imata allati alamtu alaikum wadda nayi akan ya ku banu isra'ila ku tuno da ni'imata da nayi akan ku wa anni faddaltukum kuma Alal'amina kuma na fifita ku sosai akan bayi to kaga can Allah ce ku tuno ni'imata amma bai faɗi nemar ba saboda ya faɗi magana mai a dunkule cewa ya ku tuno ni'imata kamar yanzu ana so a yi musu bayani ni'imar da nake nufi daga ciki akwai kubutar da ku daga hannun mutanen fir'auna a lokacin da suke zaluntar ku Allah ta'ala ce to kubutar da ku da na yi a hannunsu wannan yana daga cikin taimaka maku da yi. ai wato min fununin na'ama'e daga cikin fannoni na me na ni'imomi fannoni kala-kala fannoni iri-iri na me aini ni'imomi wanda Allah ya yi musu ai wazkuru waqata tan wato tanjiyatina iyako Allah ta'ala ke ce musu ku tuno lokacin da muka kubutar da ku ku lokacin da muka kubutar da ku nan me ake nufi ai a aba'akum idan Allah ya ce na wa iyayenka ni'ima idan Allah yana so ya nuna ni'imar da ya maka zai yi magana akan iyayenka ana ganewa domin abin da ya shafi iyayenka na alkhairi ya shafe ka abin da ya shafi iyayenka na sharri ya me ya shafe ka mu rika lura da wannan me Allah ya maka ba kai kanka ba iyayenka yanzu Allah ta'ala da yake cewa mun ba banu Isra'ila ilimi Yahudawa sun fi kowa ilimi kaga ai ba tun waɗannan ba tun a wancan lokacin dalili kuwa <clears throat> Allah ta'ala ya ba su yawan annabawa ana samun <clears throat> wato ilimi ne ta hanyar annabawa waɗanda suke da yawan annabawa ilimi ya fi yaɗuwa a cikinsu ah, abinda kuke ce eh, civilization kuke ce ko yanayin wayewa kai kuke faɗi ko yawa wato irin sanin abubuwa na wayewa ku lura da zuwan yahudawa madina da yake sun tadda mutanen da a cikin mutum ɗari ba a samun goma da suka iya rubutu da karatu a lokacin da yahudawa suka yi abin nan migration kuke ta kuma ne hijira suka yi ƙaura me ya kawo su sun zo ne madina saboda dakon manzon Allah ana ganewa ai garin su ginanne ne wanda yake da gini nan kuma bukkoki ne mutum ba zai baro birni ya dawo kauye ba sai dai ya bar kauye koma ina da koma birni shine kaida dan adam baya son ya tafi kauye sai dai ya tafi ina birni amma su sai suka baro biranan su suka dawo kauyen Madina me yasa saboda sun karanta a littafin su cewa Allah zai aiko annabin karshe a daidai wani gari mai yawan duwatsu wanda wannan gari shine makka ittifaqan sannan zai yi hijira ya koma wani gari mai yawan dabinai wanda anan zai zauna yayin da a wasa nan zai kafa gwamnatin sa duk abin da za a samu ta nan za a fara samu shi shine Madina to sai suka yi daku gaba ɗaya suka kwasa kabila manya manya ta Yahuda guda uku suka koma garin Madina su Banu Qainuqa Banu Nadir da abin nan duka suka koma Madina suka zauna me ya faru bambancin mai ilimi da mara ilimi kafin ka ce shekaru sun riga sun kwace tattalin arzikin ana ganewa shi kuke ce ma eh, kamar economics na kasar dama dabino ne arzikin sai suka sai dabinan sai yan gari suka koma laborori su kuma su ne masu arzikin duk mutumin da yake da ilimi ya san yadda zai ya raba ka da abin da yake hannunka saboda mai ilimi shi yasa ga suna juya duniya ba wani abu ne ilimi ne wannan juya duniya da turawa suke ba ƙarya bane gaskiya ce Allah ya gaya mana cikin alkur'ani na musu ni'imomi na ilimi sannan wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku akan bayi me yasa suka gagari duniya saboda suna da littafi akwai attaura, akwai injila akwai littafai mu ma da mun tsaya mun kalli alkur'ani kallo irin wanda ya dace da yanzu muna cikin masu ilimin duniya amma sai muka ajiye alqur'ani a masallaci kun ga shi can ma an tara ko duk inda ka je masallaci aka zaga alqur'ani a kamar cike idan ma yanzu da za a oda ce ana son qur'ani dubu za a iya siyowa kuna gane ai amma da za a ce ga wani yana buƙatar ya ci ya sha a dan bashi naira dubu ɗari ya sayo abinci ya aje dan ya zauna ya research ya fitar da wani ilimi a cikin alqur'ani sai a rika ganin asara ce a bashi shi da yake iya fito da ilimin ba a bashi ba kai da baka san ilimin baka fito da shi ba sai qur'anin ya zama bai amfane shi ba kai ma bai amfane ka ba ana gane ba ai sai aka kare a haka ana nan da yanzu su sai suka dauki alqur'anin sai suka tafi da shi kasashen su inda suke so su dauka su amfani da shi su zage mu su ce littafin ya zo da fitina da fada ga ma aya a cikin wuri kaza an ce su yi fada kaga nan sun soke mu an gane ai inda aka yi magana kan tattalin arziki a cikin Qur'ani sai su ɗauka su yi aiki da shi ba za su fito da shi da larabci ba sai su canja yaren, su canja komi su fito da shi ta inda za su gagari duniya dubara kasuwanci dubara noma dubara kiwo dubara zamantakewa dubara gine-gine sai su ɗauka cikin alkur'ani su yi amfani da shi mu ko sun bamu da copies da yawa na ƙur'ani. ana ganewa ai muna da copies da yawa ga sunan cike ai ta buga su ai ta printing ana aika wa duniya ai ta printing ana aika wa duniya har yanzu mun kasa gane cewa shi alqur'anin nan ba an turo shi ai ta printing din sa ba ko a kawo yara suna musabaka yadda ka san kanari wani ya zo na ya kama fesa karatu kamar kanari amma ya tashi ya kare haka nan ba abin da ya canja a rayuwarsa waɗanda yake fesawa karatun ma ba su canja ba saboda me karatu ne wanda yake ba fa'idar da ake nema babu ruhul ma'ani babu asalin ruhi wato wato eh, spiritually kun cewa ko baya amfana an gane ai wannan aikin da yake abu ne na physical kawai ya iya karatu wanda ta dan iya karatu da dan lankwashe lankwashe a ce ga a tamfaje ki dinki an gane ai ce kai kai ka fi kokari an baka TV kai kuma da kai na daya har kujeran maka ce ai har maka naje to ya aka kare da kaje maka me biyo baya ce wannan alkur'ani in dai ya kare mana a hannunmu iyakacinsa mu samu atamfa ko mu samu dan cibi ko mu je maka da shi malam bi isa lizalimi na badala wallahi ba dan haka aka sauka da qur'ani banda wai tunda ma banda da zai gyara zuciyarka tukuna tsakaninka da ubangiji ilimin duniyan da kake takama wannan qur'anin ya fi littafan yahudawa wallahi jama'a ya fi shi nesa ba kusa ba domin alqur'ani wa muhaiminan alaihi ya kwashi abin da ke cikin wannan littafin ya tattaro sannan ya zo da nashi idan ana baka labarin zilqarnaini yanda ya raki da duniya da irin ayyuka da ya na ilimi da katangar da ya hayo ba irin ta ba katangar ya juju da majuju da me ya katangar ana maka bayani akan karfe karfe da ake takama da shi wanda ba abin da za a yi sai an hada da karfe duk abin da za a duniya sai an hada da karfe ko menene karfan nan Allah ya ce na sauke muku sura suratul hadid sura da ke magana kan karfe kana jira Allah ta suratul hadid sunanta kenan karfe ayan kuke cewa ko yawa karfe ta ina ake samar da sinadarin karfan ya abin yake me Allah ya ce a ciki me ya gaya maka ya za a yi me yasa ya ce suratul hadid wuri nawa Allah ya bayani akan karfe annabi Dawud Allah ta'ala ce wa alanna lahul hadid mu muka lausasa masa karfi sai dai kama ya abin da yake so ko ya aji ya gama ya gama kira ani imal sabighatin wa qaddir fi sar ka yi sulke da duk wani abin da zaka yi da kayan yaki ya jama'a alqur'anin nan ya wuce duk yadda ake tsammani amma dai tsakani ga Allah mu dai a wurin mu zuwa yanzu dai to ya kare mana ne wanda ya kokari ya tahajjudi kuma abu ne mai kyau wanda ya kokari ya tarawihi wanda ya kokari ya kaza alhali nassin alqur'ani Allah ta'ala cewa yake afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha shin mutane ba za su zauna su yi tunani ba su kalli wannan alqur'anin su yi tunani am ala qulubin aqfaluha Allah ta'ala ce ko makulli aka sa aka rufe zukata ne Allah ta'ala matukar za a yi darasin alkur'anin nan Allah zai fitar maka da ilimin da ke cikinsa a nan nake muku magana a kan sauro an yi bincike a musulunci ce an gano sauro yana da mai zukata daban-daban guda uku kowace tana aiki zuciya guda uku ina jin nan masallacin na bada nace a photocopy wajen maza ina son ku je ku bi tunda da turanci ne ni ba turanci nake ji ba na dai iya kwakwalo muku da kawo ku ku je ku karanta kaga irin binciken da aka yi a ce maka sauro yana da x-ray machine a cikinsa ana gane wa ai yauwa ba kawai haka ne yake da ya zauna idira a jikin kai na cin nama to mai sauro zai ci a jikin irin wannan babban nama a akwai abin da yake yi Allah ta'ala ya bashi wasu abubuwa masu kaifi wanda zai sa ya datsa jikin mutum nan take zai fasa jikin ka ji shi dan karami kaje da Allah ta'ala shi isa suke ce menene complicated menene eh, creator of Allah da fata an gane wannan abinda Allah ya tara a ciki kuma shine abinda kafare suke cewa to ya Allah zai tsaya da magana akan sauro a sauran ma ya ya gaya maka me ilimin muka wanda baka sani jama'a muna gane wannan namijin sauro macen sauro me yasa a ce sauro misali yana da idanu sun kai guda ɗari ba fani na ce ba su yan bincike yan duniya ana ganewa ai yauwa yana da idanu sun kai ɗari a a nan wurin a ina idanu suke idan irin idanunka ne akwai girman idan ka bai kai ba ka da al'amarin Allah na nan sauro ke mutu ya jama'a duk irin wannan a zo a yi magana kan kuda a zo a yi magana kan gizo-gizo kuma ba wata halitta da Allah ya yi face da wata hikima ana ganewa ai ce duk wanda ya ga kwari ya nemo shelter sai ya samu suka mutu bai san illa yake yi ba akwai abin da suke karewa a gidan gara kwarin su rika cizon ka shi ya fuka kashe su domin abin da suke yi a gurin da Allah ya aje su inda ba su wani abu na iya tasowa Allah kan aje wata dabba a ƙasa dan ce wani aiki a bisa wannan ƙasar kai baka ma san tana yi saboda haza khalqullahi halitta Allah ce jama'a muna gane wannan wato babu radda zamu mori alqur'anin nan sai sadda muka yi amfani da shi ta hanya biyu hanya ta farko yin amfani da shi wurin gane girman Allah muna fahimta yin amfani da alkur'anin na wurin gane girman Allah waye Allah to kuma muna iya gane girman Allah ta hanyar bibiya halittunsa kamar yadda yace inna fi khalqis samawati da ka kalli halittar sama to za ka gane girman Allah domin baka iya irinta an gane yayi idan ka ce zaka iya to mun ga ka dan gida ɗan cikul wanda bai wuce 200 ba by 200 iya gidan kenan amma fila sun fi 30 duk ka kare shi kare ya fada haka ma kana tsoron anya kuwa wata ran ba zai murkushe ni ba amma Allah ta'ala fa yace khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha Allah ce na halici sammai gaba ɗaya ba saman nan ba ta duniya ba sama ta ɗaya ba da ke sama wannan ba sama ta biyu ba gaba ɗaya samman na halice su gaba ɗaya bi gaire amadin tarawna ba tare da wata fila ba da ke tokar sama in kuma ka taɓa gani da Allah a taimaka mana mu ma mu je mu sheda Allah ce bi gairi amadin ha shi yasa Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi kafa yanzu nan da zaka je ana tona rijiya ana zuwa wani wuri sai ka ga wata kasa farafat Kama takarda kama fenti Allah ya shimfiɗa ta a can ai ta bi wannan ƙasa ana kwakwale ta ana bi ana gama sai kaga wata ƙasa jawur da an tafi can ƙasa sai ga wata ƙasa mai burji-burji mai burji-burji kaga wani ƙwaro a cike yana ta yawo abin sai yana ta abinci Allah ke ciyar da shi a nan inda yake shi ya shi shi ya aje sa shi ya aje kayansa nan wannan fa Allah ya nuna maka halittarsa wannan ƙasar da kake gani ƙasa ce ta duniya in ka wuce ta ka tafi ƙasa ta daya a tafi ƙasa ta biyu haka dai inna fi khalqis samawati wal ard sai shi fil layli wan nahari da sabawan dare da yini dare yazo yini ya karbe shi abun baya sabawa kullun yana tafiya aba kace everything is nature ai kai ne nature din an gane ai domin alamun cewa kai din kai ne nature baka baka san kanka ba tukuna jahilcin ka ya fara ta kanka ga mutum profeso amma jahili ne ba wai jahili kaɗai ba wawa ne yanzu ka duba yadda dare ke canjawa yini ya zo yini ya tafi wannan ya zo ka ce wai is nature yana faruwa ne naturally to me yasa idan aka ce misali wata rana abin ya ɗan burkuce bai zama nature lokacin da aka yi wannan girgizan ƙasa a nan fafi wato mun ji maganganu iri iri sai mutum ya zo yana ƙarya a jarida mu muke garin amma yana mana ƙarya a madadin mu girgizar ƙasa ce har nan cikin cikin garin nan duk an ji a wurare da yawa ko da bai kai can ba da ba ma fatan ya kai amma da girgizar ƙasa ce wai maimakon mutum ya ji tsoron Allah ya sani fasadi ne yayyawa Allah ta'ala yake jan kunne a tsaya a gane wannan sai kama ƴan kwakwale kwakwale idan abubuwa su kai kaza in ana fasa duwatsu za wani duwatsu ina ya kai maka fasa duwatsu wanda su a cikin dutse sai kai tafiya kilomita nawa kake tafiya cikin dutse amma mu ce ga maka wai wai ai saboda yawan fasa duwatsu saboda yawan gina bohol dan haka yanzu an hana gina bohol a fafi ka ji sakarci dan bohol da za a yi tsoro a mutane su sha ruwa a daina gina bohol za a shiga uku wato duk abin da za a kauda ka da ubangiji shi za a yi alhali gaskiyar magana shine eh, wato aya ce yukhawwifu Allahu bihe ibadan Allah ke tsoratar da bayi abin da ya faru da wani yana iya faruwa da kai abin da kake ji a wasu ƙasashe yana iya zuwa kasarka muka yi haka ba mun zauna lafiya ba alqur'ani nan muna iya amfani da shi ta hanyar samun imani muna iya amfani da shi ta hanyar samun duniya Allah ta'ala ce duk dukiyar da ake so ta albarka a cire riba a cikin ta an gane ai kamar yadda ka san kana da buhun albasa idan ɗaya ta rufe ka bar zuwa gobe za ka kamar guda talatin a rufe buhun albasa ba inda ɗaya ta rufe baka cire ta ba to gobe za ta rufar da wasu <laughs> ana gane waye da aka aje albasa da ka duba kaga dai ta rube ka dan canja mutum in ba haka ba to illar da za ta yi da yawa ne ana ganewa wannan illar ita ce riba ke yi a cikin dukiya yadda ka san wutar daji haka riba ke cinye dukiyar mutum in dai kuɗinka, akwai kudin ruwan banki a cikin su akwai kaza to asara iri iri za ta faɗowa ko dai Allah ta'ala ya lalata motar ka a can ka je ka gyara ko ya lalata ɗakinka a can ka je ka gyara ko ya lalata gidanka a can ka je ka gyara Allah ta'ala zai ta sako maka asara mutawatira mutawaliya wata na bin wata wannan fa idan Allah yana ka zai maka haka dan ka gyara sai ya ta sako maka idan mutum na da hankali sai ya tunani idan bai da hankali sai ya ƙara shiga daji wallahi na gano an samun hannu ni ma to shikenan shi ma zai je sa hannu ya jama'a wannan Allah ya gaya maka cewa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah yake gaya maka cewa Allah yana warkaza riba yana tarwatsa ta sadakoki kuma Allah yana renan su su ta reno kai abinda ka sani ka bada naira 100 lahira aje ga abinka ya koma dubun dubata dubun wa yurbis sadakati kiri kiri ana gaya maka ga inda aka sa gaba kai kuma kana ga inda za afala yatadabbaruna alquran kaji dalilin saukar da qur'ani shin mutane ba za su yi tunani akan alqur'anin nan ba am ala qulubin aqfaluha koko cikin zukatan mutane akwai murfi ne abin da ya rufe gaskiya ba ta shiga a wata aya cikin suratul nisa irin wannan Allah ta'ala ya ce afala tadabbaruna alquran mutane ba za su yi tunani akan alqur'anin nan ba shi fa qur'anin nan walau kana min inda ghairillahi da a ce daga wajen wani Allah yake ba wajen Allah ba la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun ga sabani mai yawa a ciki inda qur'anin nan daga wurin wani Allah yake da kaga wani wuri da kwance wani wuri kamar yanda bible bangare ke kare ta bangare ana ganewa kamar yanda talmud littafin yahudu bangare ke kare ta bangare amma qur'ani sai dai can ya fassara can can ya kara ganar da kai can amma ba inda yake kwance wani jama'a muna gane wannan ba inda wani wuri yake kwance wani wuri bai wa a ce maka wannan son of man ne can a sake koma a ce maka sabin eh, nan son of god ne can a koma a ka rasa wai shi shi son ne na waye shi tukuna ka gane ba a samun haka nan a ce maka Allah ne a sake koma a ce maka dan Allah ne haka dai babu cikakken matsaya da Alkur'ani ba haka yake walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseeran da alkur'anin nan daga wurin wani Allah yake da mutane sun ga saɓani mai yawa a ciki amma ba saɓani cikin alkur'ani daga ƙarshe Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun alkur'ani littafi ne muka saukar zuwa gare ka mai albarka littafi mai albarka sai Allah ya ce ya ayatihi dan mutane su yi tunani at-tadabbur liyadabbaru ayati dan su yi tunani akan ayoyinsa wal yatazakkara ulul albab ma'abota ma ma'abota hankula su yi tadabburi su yi tunani me yasa Allah ya saukar da Qur'anin aya ɗaya mutum zai je yi research ya gano wasu alkhairai yayin ta cin abinci har abada ana ganewa yayin ta cin abinci yayin ta cin abinci yana samun arziki saboda ya gano ana fidda kaza ta nan wurin dan haka ya gano wannan Allah ya azurta shi tana ina ma da an ware gurin da za a yi haka na musamman ana gane jama'a inda za a yi haka na musamman har yanzu fa rigima ake da mutane ko kowa ake da su su koyi karatun Qur'ani qira'atan wanda ya koyi karatun ƙur'ani a karance kadai ya iya karanta shi lafiya lauda tajwidi zai iya karanta ko ya sauke ko ya haddace a cikin tafiyar da ke gabansa gaba da alqur'ani kamar a ce mutum yana so daga nan zai je Legas a sai ya tafi gareji to shine tsawon abin da ka rage in ya baka haka nan abin da ke gaban ka game da alkur'ani daga nan zaka Legas to in ka je gareji zaka hau mota ana ganewa ai to ba amma san shi za a tashi ba dade wanda za a yanzu kamar ka isa gareji ana barka da zuwa gareji barka to iya abin da kake ke ba ka da wani abin da kai wanda ya wuce wannan ya jama'a Allah ta'ala ya fifita al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to nan Allah yana gaya mana abin da aka yi ne da Yahudu da ya ce ku tuna ni'imata da ne muku kuma na fifita ku akan bayi wanda Allah ya faɗi wannan ne a dunkule ya ce fa inna tanjiyatahum tanjiyatul liaqabihim kubutar da mutanen annabi Musa da aka yi to ni'imar ta shafi ƴaƴansu masu zuwa nan gaba wal muradu bil al abinda ake nufi da al'al, ya ce fir'aunu wa atba'uhu fir'auna da ainihin mabiyansa wanda waɗannan mutane Allah ta'ala sun ma bayyana ma anjahum minhu biqaulihi Allah ta'ala ta hanyar faɗansa ya gaya mana abinda ya kubutar da su daga shi ya yasumunahum su al'azabi suna ɗanɗana musu baƙar azaba yawa ya kai musulmi baya imanin cewa Allah na iya kauda wani mai zalunta ta ana ganewa waye sai ya ta dubara a madadin ubangiji madadin ya maida al'amarin ga Allah sai ya maida shi shigawa ga wani mutum saboda ba tare yake da alkur'ani ba alhaqiqa jama'a muna gane wannan wanda in kace ba a tare da alkur'ani sai ji kamar ya cinye kadanye ya zaka ce haka bayan ga da alkur'ani a masallaci lodi lodi bayan ga su ko ina hamma da wanda suka haddace shi a cikin mu ya za a ce ba mu tare da shi amma da an zo an zauna wani abu ya taso inda alkur'ani zai yi ainihin aikinsa sai ga eh lalle ba a tare da alkur'ani hakikatan to da an zo inda alkur'ani zai yi aiki inda alkur'ani zai dauke ka daga wani Allah ya aje ka zuwa ga Allah wani abu ne da mun kalla mun san to shikenan shugabanni Allah ya aje musu nasu mabiya Allah ta'ala dora mu duk kowa da abin da aka ce yayi idan shugaba bai yi abin da Allah ya ce ba ka dauka Allah ne ya jarabce ka ana ganewa ai duk halin da ka samu kanka dauka daga Allah ne shikenan an sani akwai sanad akwai sabab akwai al-musabbab sabab da al-musabbab wannan yana nan amma har kullum asalin al'amari zaka mai da shi zuwa ga zuwa ga Allah wala Allah yana daga cikin dalilin da yasa shugaban kasa na yanzu ya kasa yin aiki a kasar nan saboda an mai da shi kusan Allah haka aka mai da shi ana ganin shi ne zai magance mu in ya zo a irin bayananmu yana nuna da ya zo zai maganin mu. yana isowa komi ya warware sai abubuwa ya sake kullewa ya sake kunkullewa saboda Allah ta'ala yana mu don mu koma gare shi mu gano cewa wannan shi ma Abdul ne mamluku miskinun ne bai iya canja komi sai abinda da Allah ya so aka canja Allah <laughs> garewa yi yawa to yanzu dai Allah ya gwada mar gazawarsa mu ba da muka yi imani da shi to ya Allah mun tuba mun gano cewa mun yi imani da wani kasashe ne ana ganewa ko da farko dai kasawa shiga tsufa Allah ko baya tsufa domin tsufa na kasa ne shi ko ya tsufa kaga ya na kasa na kasashe ne ya riga ya tsufa tsufa kuma na kasa ne abu na biyu ilimin sa dan cikul ne cikulkul a nan duniya ma cikin mutane akwai masu rena ilimin shi to ina ga kuma an dauki ilimin ubangiji ka gani wajen ilimi sannan banda wannan a wajen addini nan kila ba za mu saba ba cewa inda addini yasa gaba ma bai sani ba bare addinin kuma ya taimaka kamar ana ganewa ai addini ai magana addini karshe ka tsare shi ka ce zo ka kai kanka sabbi ina ina mai tabbatar maka za ka sha mamaki bare kuma a ce ka kai kanka sabbi da fassara da ma'ana da komi da komi so wanda yake haka a cikin izu 60 ko izu ɗaya bai sani ba na addini bare littafai bare hadisai bare kaza bare kaza bare kaza ina ne zai iya samun wata idea lafiyayya wanda zai kawo ni irin abin ba abin da zai yi amma a wancan lokacin ka bari irin wannan ya baka shi sai ai maka bugun tsaya saboda me kana zama ne cikin tiƙati kan masu jahilci waɗanda maganar Allah ba ita bace gabansu mutum ne yake da problem sai da applying solution iri-iri daga kwakwalwarsa ita kuma kwakwalwar yar karama ce yar cikula ce an gane ai yawa kaga yanzu misali a ce rana ta fito ka je kana kunna torchlight kai kana zo ka gani rana ga ta ta fito karfe biyu zuwa karfe ɗaya tar sai ka dauko torchlight me za ta kara ba abin da kwakwalwa za ta yi komawa ga Allah yursili samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara me za mu yi mu samu wannan cewa sai ku rika cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi wani sai rana ta fito ta koma ga ubangiji bai ce ba dare yayi gari ya waye bai ce ba bai ma san an ce ya din ba bare ce ana gadewa ai bai ma san an ce ya ce ba jama'a mu fa al'umma ce da ban ma yarda da cewa alqur'ani da gaske bane ya cancanta a koye shi makaranta alqur'ani dubu goma ake biya ko dubu ashirin ya yi tsada dubu talatin saboda me shi kan shi yaro tun da ya ga ana biyan dubu talatin sannan yau ya saka uniform kala daban wando kala daban jaka ba a bashi ba ba littafi ba takalmi ba safa dole ya san wannan abin baya da mutunci Sai ne ka gaya mar haka da kanka domin abin da za ka gaya ma yaro a aikace ya fi abin da ka gaya mar da baki kai ka gaya mai haka da ya tashi zai je makarantar boko ka ɗauko kingime ban dare ka bashi ka ce ka tabbata ka kai shi makaranta lami lafiya ba ɗan scratch ba Kali wallahi yaro na zama matsala ni da kai ne tun na ga an aje mar direba da bankekiyar mota babba za a kai shi makaranta a ɗauko safa a bashi a ɗauko takalmi a ɓamamar a ɗauko riga a sa mai tasha guga best mutum ya zo islamiya ba uniform ka ce kai ina kai makaranta ya ce an kai wanki saboda riga islamiya ɗaya ce tak riga boko fa ba ran da yaro yake zuwa makaranta boko ba uniform ya ce an kai wanki wai mutum ya rena qur'ani wai shi zai zo ce mala mun fa gano cewa ba ku karantawa yaran nan ba sa karatu sosai saboda ba ku karantawa yaran nan ba su karatu wato idan ka ga da kiki ya zo yana magana in ka biye mai fada za a yi addini samu Allah sai so da wawa ne bai ma san abin da ke masa ciwo ba bai san abin da ke masa ciwo ba yara ga sunan masu hazaƙa da za su iya haddace ƙur'ani a shekara biyu zuwa uku amma saboda an tare su malam da yaro ya dauko jaka ya saba a baya sai ka ji jaka tana jin shilu sai dan da shilu saboda me akwai economics a ciki akwai basic science a ciki akwai mathematics a ciki akwai english a ciki akwai wannan a ciki akwai wannan a ciki amma yaro ba ya da littafi photocopy ne fa littafin addini photocopy ne fa na dan zo da wani littafi islamiya na koyar da baki kwanan nan ba da dawa yana da tsada saboda bugun injin ne lafiya lau kuma na gaske ne kusan takwas dubu ɗaya mai kyau ne kai da ka gani ka sa an kashe kuɗi an ga abin mutunci yanda ni kaina na samu sauƙin koyar da yaran ya fi yadda ake shan wuya da ana ganewa to da in ka ce yaro uwayen yara za a sai littafi naira dubu sai ga in yi baka naira dubu yi arziki ya abada ana ganewa ai bai jin haushin kamfanin da ya buga a malamin da ya je kasuwa ya siyo shi ne ke ba haushi kila an siyo shi ɗari biyar malamin ya ci riba dubu ɗaya. yanzu malamin ya samu ɗari biyar? to shi kenan jama'a wannan fa addini ne baka yadda ai ba na farko dai yaro yana iya albarka da addu'an sa in ka cire iyaye babu wani mutumin da ya kai malami su amma an waye gari malamin addinin yaron ya gano cewa yadda leburan gidansa yake haka malami yake wannan shine magana ta saboda Allah makaranta a iya sa mata a ce kila ana biyan dubu goma sai ta shekara ashirin a haka farashin shinkafa ya canja farashin komi ya canja ba za a ce a kai a zauna a maida abun nan kaza ba amma makarantar boko ba da yake ba a shawara da kai kawai za a yanke abin da aka dama in ka ga dama ka yi ba ga dama ka bari ko ba ka ba nan kuma ka hana a ƙara bare a yi employing wasu malamai ko a ga wani yana da wata ƙwarewa a wani ɓangare a yi inviting ɗinsa shi ma ya zo ba da gudunmuwa ko na abu a'a kai wajen tafiyar da abun ma ka ƙi ka sakin ma malamin kai fa da kanka ka yadda shi ne malam mu fa liman muke ce ma liman a hada sallah jama'a akwai wanda taba shiga jirgin sama yace mai jirgin sama kai kudu ko kai arewa to kai ne fa ka sa liman kana ce mai ya hada sallah wato shi bai da hankalin ya hada sallah in ya dace kai kai ne kake control din sai hada sallah saboda karshen wata kana bashi sadaka ko kuna ganewa karshen wata kana bashi sadaka da haka hada sallah malam hada sallah malam hada sallah malam kaga hadari ko saboda limamin makaho ne ce malam kaga hadari dan shafa aka ji wato al'umma ta susuce ta lalace ta fita daga daga hayyacin addini amma kuma sai ƙarya addini al'ummar ta fita daga hayyacin addini yanzu sallah ta zo ina mai tabbatar ma wani gidansa sai ya kashe dubu ɗari biyar. a sallah zai kashe dubu ɗari biyar ɗan takalmi mai kwas-kwas a siyo ɗan wancan a makalo wancan ya kashe naira dubu ɗari biyar ina gaya maka bai iya ba da naira dubu hamsin lafiyayya a koya mai hukunci hukuncin idi ke na ɗauko malami sati ɗaya zai koya mana ahkamul idi hukunce hukuncen idi malam ga wannan kayi kuɗin mota ce iko sai Allah ɗan bayanin idin ma sai na ba da kuɗi tutun da ba kai ka haifi malamin nan ba ai ka daga mar kafa kai jama'a wallahi wallahi jama'a mu dawo cikin hankalin mu kabala fawatil awan za mu dade abinda bawashi ce iska yana wahalar da mai kayan kara za mu dade waɗannan turawan suna juya mu sai lokacin da muka sallama wa malamin addini muka yadda cewa ya fi mu sana abin da ya dace don yana magana ne da yawun alƙurani da sunnar manzon Allah idan ko muna ganin mun fi malami hankali to ina mai tabbatar maka makaho zai ja mai ido yahudawa suka ce idza qadal a'ma a'ma mithluhu fa sayasqudani ma'an fil hawya wai abin da suke cewa the blind cannot lead the blind an gane ai without bringing them into the abyss haka za a yi fada cikin wani dai bala'i haka suke faɗi wato kaga mutum yana magana haka ya ciro cikin alkur'ani sai ya sawwara ta da wani yare sai ya aje ta asalin magana hikimar Qur'ani ce saboda alqur'ani shine da ya aje magana inda kaga Allah ya aje sura nan ne daidai ita inda kaga Allah ya aje aya daidai take aure sai waɗanda Allah ya yi wannan baiwa sun ga koma suna suna rigima wasu mutane ba su san cewa malaman addini sukan zauna su tattauna tsakaninsu ba ittifaqi ake musamman nan da cikin yan boko a ce a rike ƴaƴansu a koya musu addini kalla nan gaba su yadda su musulmai ne amma batun su yi addini bai taso ba domin an riga an raba shi da addini asalin al'amari su kuma ƴaƴan talakawa talauci ba zai bari su yi addini ba ina jin ba gane ba eh yanzu haka islamiyya da muke na kan ba mutane wannan a matsayin misali ba mu da malami ne albashin dubu ashirin in ba mutum ɗaya ba sha biyar haka yanzu malam ka ba mutum dubu ashirin <laughs> ko da wurin mai shayi yake zuwa da safe kariya kadai ina ganin da wuya ta kai karshen wata kuna ganewa babu saboda me nan fa ana so a yi aji shida ne kowane aji da malami kuma islamiyya ne kaɗai malami zai zauna a aji ha a tashi sai islamiyya amma boko fa ce first period mr wane second period mrs wance kaza period kafin lokacin ya ƙara refreshin kwakwalwarsa ko ya tafi wani ajin abin ya fi amma ka zauna kai kaɗai yaran su gaji da kai su addabe ka ka addabe su su fitine ka ka fitine su ku kuma kuka ce kuna so a yi abu daidai zamani ko ba ka faɗi ba to irin wannan abin da kuke gani ba yadda muka iya sai aka ce to yanzu ya za a yi a rike yaran su yadda su musulmai ne nan gaba ma kar su cewa su ba ma musulman bane su yadda su musulmai ne nan gaba wala Allah su yaran in suna zama suna sauraron karatu abubuwan da na gano akwai mutane da yawa dalilin karatuka da ake wallahi rayuwarsu ta canja iyayensu asali ba a samu dama an sa su wajen karatun addini ba ni dai zan iya cewa ta bangare na akwai akalla ba za a rasa mutum hudu ba wanda duk iyayensu sun yi gwamnoni a kasar nan kuma suna rike da manyan mukamai sukan zauna su ji karatu kuma duk inda nake karatu galiban sukan bi rayuwarsu ta canja sosai don kwaɗayinsu ga addini ke nuna cewa rayuwarsu ta karkato zuwa ga mai zuwa ga addini wani dalilin haka ma zai je ya rijista makaranta addini yana karatu wani zai nemi malami yana karatu wanda zan iya kawo maka yanzu zaka yi magana da su jama'a muna fahimtar wannan rayuwar ta me ta canja dalilin me dalilin karantarwa da ake yi ashe kenan waɗannan bayan Allah da sun samu abin da ya kamata domin me ya hadarin mu kyale waɗannan su nesa wata rana baba ya dan tsuwa ka ce mai to zo ka rike ministan kaza ci kai ai na kon biyu bari dai in ba ku yaro ko kuna gane ba to idan ba ya da addini bai ma san inda aka sa gaba ba in kana magana addini kallon ka ke wani fitinan mutum addini baya cikin abin da za a matsa fitiran ne amma in Allah ya sa ya gane me ake magana ita duniya kanta ba ta saituwa sai da yarda Allah lafiyar da ake maganar zaman lafiya wanda ke rike da zaman lafiyar shine Allah idan ya gano ire-iren waɗannan abubuwa to yanzu ya za a yi ko dai a daina saba mar ko a sassauta ko ku a yi gyare-gyare a saita al'umma su bi Allah la'alla za a iya samun gyare-gyare ta hanya haka jama'a muna gane wannan akwai galubale gabanmu yau da za a ce wani cikin malama addini ya samu makaranta a cikin Abuja wanda ba hannun kowa tasa ce mallakin kansa in aka shekara ɗaya ku da kanku za ku ga bambanci to da nan makaranta ce ta addini waɗancan kofa makarantu ne kawai na wasu mutane ba na addini ko ba addini ake so akwai bai dai ƙarya ne a sunan da yana addini amma ƙarya ce ake ba addini ake so a yi domin addinin da ba tarbiyya gara ba ku yi shi yaronka kana ji kana gani ɗalibinka zai lalace ya hanyar da ba nan kake so ba kana ji kana gani abin da ya ga dama zai yi jama'a muna ganin fa koyan addini yaro ya kira'a a'udhu billahi wannan shine addini eh, shi ma addini ne amma asalin ba shine gaya ba akwai gaya algayatul asma ko algayatul uzma inda ake so a kai ƙarshe wani yayi kokari ya kiran sallah ce kai di yaran mu na sun iya ikama di yaran da kace ta da ikama Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah domin da kila sun fi iyaya an gane ai na kalilan ma iya cewa mun dan ci gaba kadan amma inda ya kamata a je kafin a balaga ana gane wai ya zama mutum baya tsoron kowa a zuciyar shi sai ubangiji ya zama Allah ya dan faru a cikin ransa ya zama an dora mai Allah asali duk wani iya koyan baki da ka gani duk wani koyon sira da ka gani duk wani koyon qur'ani da ka gani duk abin da ka gani yana hidima ne ga aqida ana so ne yaran a dora shi akan aqida amma aqida kaɗai ba za a koya mai ita ba kar a samu malal kar a samu gazawa abin nan kosawa sai ake hada mai da wasu abubuwa amma inda ake so ya kai gaya ya zama yana tare da ubangiji ba zai iya samun haka ba sai albarkacin aqida sai tauhidi zai lika shi ga ubangiji kuna gane wannan a to yanzu sauran suna hidima ne game karatun nan na aqida da ake so a dora yaro abin da zai biyo bayan aƙida shine tarbiya suluku ana gane ai suluk din sa tarbiya kuma akai magana ba idan ya ga mutane kwanta ya gaida su ba wannan ko arni wa ba kai arni iyawa idan arni ya ganka yana iya flat a ƙasa ya gaida kai saboda kai din ya san kai ma kana da dakikanci baka san bambancin biyayya ba da fada akwai biyayya akwai min akwai fada biyayya ita ce sadiratul anil qalb tana fitowa daga zuciya ba da kuma fa wani abu ake nema tsayar da ka sauka a gwamna ko ka sauka a mulki za ka gane baka da kowa kuna faita ba? tsayar da kai kai ritaya idan ka ga yaron ka ka ce kai yaro kaza na office ya ce please eh, who are you sir ce ni ne ogan ka office ya ce ai ban gane ka ba oka eh, ban recognize din ka ba amma da ba ina recognize oka yawa kuna gane wannan saboda kai baka san bambancin biyayya ba da fada biyayya daga zuciya take zuwa mai manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana game da mace yace mace ba za ta taba yin yadda kake so ba sai dai ka ba a hankali ka hakura da ya zauna a lallaba in dai iya mace ce lan tasqi malaka ala tariqa kana mata kallon biri tana ba kallon ayaba jama'a muna gane wannan haka ake tafiya kenan yanzu idan ka ga mace tana maka biyayya ka san tsoron Allah take ji ba tsoron ka ba ka fito kana wani babatu duk baki kaza ba zabi ki kaza ashe haka ne eh sai ta ce da dariya saboda me a cikin duniya ko mahaifiyarka ba wanda ta rena ka kaman matan nan mahaifiyarka ma to bata san abubuwa game da kai ba kamar yadda matan nan ta sani jama'a muna gane wannan dan haka ta rena ka har karshe sosai ta rena ka to sai ka zo kana bambami kana ihu a titi sai manzo Allah ce kai sako kasa lan tastaqima laka ala tariqa kabita a hankali a wani lafiya tana da fa'ida gare ka za ta kula da wurin kwanciyarka za ta kula da tufafinka za ta kula da ƴaƴanka za ta kula da rayuwarka kabita a hankali sai ma wannan aiki domin ka taki gaba daya a rasa kuna gane wannan ai kaji cikin dan lokaci manzo Allah ya warware matsalar wani yana yana gaya maka wai sai wani dan rubutu da turanci sai nuno wata mata kamar ɗan bebi sai nuno wani mutum kaman kaman balambalan ka duk dai ga sunan shirme wai wannan shi zai koya maka tarbiyya alqur'ani fa sunnar manzon Allah fa idan ba a bari an koyar da addini nan ba jama'a za mu daɗe muna buge-buge ba mu je ko ina wannan na dai mana misali ne akan faɗin Allah ta'ala da yake magana akan waɗannan mutane da Allah ya musu ilimi bayan ya gaya musu yace yi muku ni'ima a dunkule Allah ya zagayo ya fare ma ni'ima filla filla yace da kuna cikin wulakanci ana ganewa ai da bayi ne ku ba an yi lokacin da aka yi mana mulkin mallaka a nan ba eh mulkin mallaka fa aka yi mana a ƙasar nan a ƙasar nan aka yi mana mulkin mallaka amma wasu sun manta ko da ke lokacin ba mu zo ba wanda bai san an sha wuya ba bai sani ba faɗin Allah ta'ala yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna yanka ƴaƴayen maza maza suna rayar da mata ya a haya suna barin su dare yawan mata da kuke gani ba karamin hadari bane karancin mata shine sauƙi ga al'umma akan yawancin mata idan mata suka yawa illa ce ake samu ba wani abin jin daɗi bane muna ganewa yanzu mata da suka yawa yau bisa tsakani ga Allah inda za ki ji mijinki zai karo aure to ƙarshe sai kin haukace ko kin gigice ko kin fita hayyacin addini saboda miji zai me zai karo wata mata ba za ki gane haka ba sai kina matsayin wata mata wanda aka kashe mijinta ko wanda mijinta ya mutu ko na abu galiban idan mijin nan bai auro ta ba yana iya kulla alaka da ita ta zama matar waje duk da yawan ku kuna cewa gara matar waje da matar gida kuma wannan ba ana yi bane domin kaunar mijin ana yi ne domin kaunar ƴan kwabban da ya tara ana ganewa ƴan kwabban da ya tara su ake mawa in ba su ba to me a ciki me a ciki me yasa musulunci ya samar da hikimar ayi mata hudu akwai abin da matsalar shi ba za ta taso ba sai nan gaba sai Allah ya bada hukuncin yanzu a ajiye nan gaba hukuncin zai zo sai a ɗauko hukuncin a yi aiki da shi ba za a sana cikin tashin hankali ba sai waɗanda suke da 'yan mata a gida ka gansu kaba-kaba sun girma musamman waɗanda suke samun kyakkyawan abinci a gidan suna ci a wayi gari akwai 'yan mata 'yan shekara ashirin da biyar talatin kuna ganewa a gidan uwaye duk abin da kike da shi yarinya tana da shi duk inda kika kai ta kai a wurin zama mace wallahi kin fi kowa fatar a samu miji a zo a raba ki da ita ke ma ko kya samu ki taki ya soyayyar da naki mijin a gida an fahimta idan akwai abin da ba za ka iya gaban su ba a takura kake ya jama'a ita ƙaunar juna ba ta mutuwa ko da ma'aurata sun kai shekara ɗari ɗari amma akwai abin da za su ɗaga ƙafa a kansa dalilin wa ‘ya'yansu sai su kau da kai ya jama'a idan yanzu musulunci bai kawo a yi auren mata hudu ba a zo a kirga a kirgi a ƙasar nan mata da wuya ba su ninka mu fiye da ninki hudu ba kuma an fa haihuwarsu kuma suke da karancin mutuwa akan yadda maza ke shiga cikin hanyoyin hadari da mutuwa da sauransu musulunci da ya kawo wannan a matsayin solution shi Allah ta'ala ce ala ya alamu man khalaqa shin wai tambaya Allah yake shin Allah da ya halitta bai san dokar da ta dace da halitta ba kai kai ne zaka ba halittu yadda za su layu ba Allah da ya yi su ba wace gudunmuwa ka bayar wajen yin mutane yau da zaki cire zuciyarki daga kishi da komi ki ki abin neutral kuke cewa ya zama wanda bai bai goyen bayan ko ina ka zama zuciyarka free kana tunani mai kyau ki tunani akan matsalar duniya yanzu wallahi kowa zai gama kawo solution ko dai a kashe matan nan a huta wanda ai barnaci wayanda suka yawa a rage yawan an gane yayi Koko a dawo a yi abin da Allah ce kuna ganewa jama'a akwai matar da za ta rubuto takarda ta ce ita tana so a aure ta ne ko da ba za a ba ta abinci ba tana da abin da za ta ci kenan me ya gabanta auren take bukata ta matar da take rubuta wa namiji takarda ko ta mai tek ko wani abu tana so ta yi aure wannan ya nuna ba mutumiyar banza ba ce tana da imani kuma tana kaunar Allah tana kaunar addinin Allah jama'a muna fahimtar wannan to wannan nashi bangare daban idan ka dauki marayu da ba marayun da yawa yanzu ba me yasa aka kawo tsarin daukan nauyin marayu saboda za a yi marayun nan gaba yau gashi ai mun zo lokacin maraya nawa ne a zamfara maraya nawa ne a maiduguri ina jin na muku magana mutum dubu goma da ba a san iyayensu ba yara dubu goma ba a san iyayensu ba wannan ba hadari bane ga kasa su ba a san iyayensu ba shine ɗan coci suka ɗauki dubu uku suka bi ƙa'ida suka kwashe dubu uku kaga musulmai sun koma arna wannan mun wuce wurin ko kuna ganewa yanzu da za a ce ga hukumar alhazai idan ka je kaga shugaban hukumar alhazai jahili ne bai san addinin musulunci shin hajji aiki ne na ilimin addini ko aiki ne na ilimin boko saboda Allah tsakaninmu da Allah hukuma alhazai shugabanta jahilin addini ne bai san shi ba haka ake sawa fa shugaban kaza inda za ce ga, kwamitin zakka sai ka samu wanda in ka tambaye me zakka zai tsuru da idanu kamar an shake mage ka ce mai hukuncin zakka bai sani ba kuma shine shugaban zakka ko kuna ganewa haka shugaban masallaci haka shugaban makaranta haka shugaban ka abinda baka san shi ba ba ka yi kamar yanzu ne a dauke na ce ni ne shugaban kamfanin gidan mai na Najeriya ana fahimta jama'a abin da na sani kawai a tuttula min mai a mota ta inje inda zai yaya za a yi ta ina ake kwakwalo man me ake da shi wannan man me ya sunan shi kaga ban sani ba shi irin wancan man me ya sunan shi ban sani ba domin duka man nan yana da suna ba ba wa petrol ba yana da sunan da suke yaran da suke kiran shi in kalanzir ne sai a kawo su dan ramzu ya ce kamar wani PPR ko wani kaza wanda ya sani ya sani alimahu man alimahu wa jahilahu jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani jama'a muna gane wannan duk abin da za a yi haka za a yi shi kisa abun baya kai gaci to ala ayi hal mu sani in Allah ya kawo mafita ita ce mafita idan Allah ya ba da mafita mafitar Allah ita ce mafita idan ba a koma mata ba za a dade ana shan wahala kamar yadda muke ciki a yanzu kowa ya san wahala yake sha a yi aure ba a jin daɗinsa duk abin da za a yi ba a jin daɗinsa ba mu tambaye kanmu wai me yasa ba mu jin daɗin abin dole mu tambaye kanmu abin ne ba mu ɗora shi a yadda ya kamata ba da haka ba za a ji daɗinsa ba duk abin da ya shafi irin wa'annan abubuwan Allah ya ba da mafita marayu ne me maza Allah ya faɗa game da armala me yasa maza Allah ya ware mace armalatul ya ware ta akan wadda take an sake ta cewa wanda yake kokarin daukan nauyin matar da take armala wadda aka sake ta eh, wadda mijinta ya mutu manzo Allah ya ce kamar mai jihadi ne saboda Allah kal mujahid fi sabilillah mata ce mijinta ya mutu sai ka sanya idanu yanayin tarbiyyarta yanayin abincinta yanayin addininta shiga da kucanta ka kula saboda Allah matsayinka matsayin mai jihadi saboda Allah in ji manzan Allah kina ya kamata akwai wani kwamiti ko akwai wani tsarin da ke kula da wannan me yasa ba ce matar da aka sake ta ba domin wanda aka sake ta mijinta yana nan ya ci gaba da bata abinci har lokacin da aka ce tana gama je ta aure wannan kuma armala zaka samu kila an bar mata yaya an yi kaza an yi kaza ita wanda aka saka hukuncin ta daban ba a ce kal mujahid ba ba a ce kai jihadi ba ana ganewa ai ita ma kokari ne amma ita wannan Allah ya tausaya mata saboda me faja'a abin abinda Allah ya mata ta ji ciwo sosai bi ma'ana an ji mata rauni saboda mijin tana tare da shi Allah ya karbe rayuwarsa ana gane wannan ko yanzu abin na responsibilities da yawa sun fado mata na ƴaƴa da sauransu idan da zaka aure ta ba taimakon da zaka yi mata da yabo an gane ai waɗanda suka san Allah su fahimci addini idan suka je suka ƙara aure ko suka yi aure cikin irin wannan ko suka ce ka ai mutanen nan aure kawai suke Allah auren akwai mata ɗaya wanda ta fi mata hudu fa'ida ana ganewa ta fiskar iliminta da wayewata da sanin abin da ya kamata duk abin da ake nema mata ɗayan nan ta tara akwai kuma mata hudun da ba su kai kwalitin mace ɗaya har kullum mutane ba sa ganin hikimatu shari'a shari'a ta shar'anta abu ka koma kana tsegumi kuma ka ce wai kai mumini ne ta ina ka zama mumini ko a ahwalul munafiqin duk wanda yake tuhumar wata hikima ta Allah kawai ke an ƙara aure an bata miki rai to mu nan yanzu kina magana na kawai personal desire wani personal interest ɗinki kina magana kan ra'ayinki ne ke ka ƙara miki aure ke mijin ke kadai ko dai ki zauna ke kadai ko ku kina nan mutuwa za ta kwaci sai dai in ba tafi ba wata rana in ke baki mace ba ya auro wata to wata rana mutuwa za ta amshe shi ke dawo ki zaune duk abin da bai tabbata shine abin duniya bai tabbata yana da ɗan zama na wani lokaci na tabbatar ba ku jin daɗin wannan amma na ba ku shine a matsayin misali da shari'a ta ba da mafita a yi aflayin ɗin wannan a gani wannan abin nan a gwada a ga za samu fita sai magana Ali Marich wani ya zo ya ƙalubalance kalubalance ni lokacin da ya ga project ɗin da na yi effect of ali marriage da sauransu sai kuma ka yi wannan za ka zane ce a ai maki nake nema ba ka ganin mutane ne ɗan duniya wa tsatsun mutane waɗanda in ba abin da suke so ka rubuta ba su baka maki Ta yanzu in ce baka auren wuri yana da kyau waɗannan za su ban maki wasu cin mutuncin addini ne an gina ne don cin mutuncin addini da aka sai kai musu abin da suke so su baka maki idan an baka makin ka je gaba kana da rabon ka gyara wani abu sai ka gyara cin mutuncin addini ne ake yi iyakar ta kenan ce sai iya ke ji ana jinjinawa ka wannan wannan rubutun yayi ana so ba yanzu ya za a yi a dan mai da shi wani abu a watsa wa duniya ce an yi rubuta effect of early marriage wani wani case study kaza kaza kaza da haka na kaza ka ga wanda yi a zo a ce haka ne ce eh a can makaranta haka ne in susutar da shi in kwance shi tas ce to ga abin da Allah ya ce da haka magana Allah ya ce gaskiya ku yi watsi da tawa ko kuna gane jama'a Shekara ya auren wuri za a yi za a yi yan fitsari ya lahi ko kada a haihu da yawa eh wata baiwa Allah na sani yara goma sha shida ta haifa har ta koma ga Allah tana iya gudu lahiya lau take lahiya lahiya ɗaya ne Allah ya karɓa guda goma sha biyar suna nan dare kuma a yanzu yara sha biyar ɗin nan ƙaramar su mace aikin gwamnati take yi babu wanda bai yi makaranta ba wanda bai yi digiri ba a cikin mutum goma sha biyar nan ko ina sai wani ya zo ya kawo maka maguzanci kana musulunci ya kawo maka maguzanci wai an ce za a je musulunta da maguza ka ce ga gudunmuwa ta alhali kai ne babban ba maguji ka yi ƙoƙari amma kai ma ba magujan ne domin maguzancin kake tafiyar da shi a rayuwarka musuluncin nan yadda annabi ya shi ne musulunci Tun da annabi ya aure karamar yarinya mallan har ranar tashin alkiyama auren karamar yarinya addini an bayin ai malam bai an samu idajin ko sarkin Kano ne ya dan tsokana yayin wasu ɗan surutansa akan aure da wuri kokarin rushe hadisan amma bai ji dadi ba dan ya sha duka wajen malamai aka samu wani dan karamin yaro malami ya markata kata a tsaya ai sarauta Allah bai kyale wa malamai aikin kowa da wurin sa eh mai dogon baki ya sha ruwan tulu sai kowa da wurinsa wannan wulakanci ne baka karanta addini baka zo kana magana addini ko an ce maka dan ka karanta larabci kana ka karanta musulunci larabci musulunci ne shi shige ne da cin mutuncin addini tunda annabi yayi abu wallahi annabi ba zai taba yin aibu ba kuna gane ba annabi manzon Allah ba zai taba yin aibu ba dama mace shekara nawa take tsufa ta dade bata tsufa ba shekara 45 mace ba tsakani ga Allah ta dade ta tsufa ba shekara 45 namiji ne yake iya kaiwa shekara 55 tsufa ya zo masa ko kuna ganewa tsufa ya zo masa mu ga kanmu gaskiya yanzu da kaga yarinya ai shekara 15 sai ka ganta wata uwa tsaye a kanka ai shekara 15 tana shekara 20 shikenan ta shige cikin mata da ka ganta kaga mace kurau ana kai shekara 25 30 kenan to me ake nema shekara 45 an tsufa kuma an shekara 30 ba ya aure ba to me yi? in an fada kuma a zo a ce a ce wai an zagi mutane ana gaya maka illar da muka shiga auren wuri da Allah ya kawo shari'a ta zo mafita ce kuna gane ba mafita ce duk wani mutum ya gama turancinsa ya gafka da ya saki layi ya duk abin da zai sake sake gama yana nan a mafita ba kuma illa ne. kuma aure da wuri baya hana karatu bai hana karatu ka ba fi gane karatu kana da aure kafin natsuwa kuna bayanta yawwa ni ina da aure ina zuwa makaranta tun daga sallah asubahi karfe ukun dare nake barin gida a ƙasa zan tafi makaranta da asuba na kai gurin saboda nisa a yi karatu sai zahar kuma in ta kowa ƙasa in dawo ta zo na ci gaba na samu keke likafa ta ci gaba da ci gaba da zuwa makaranta sai azhar sai an yi azhar in zo kuma ina da ina ina da aure sai an yi azhar ina zo da makaranta wai mutum sai ya tsaya yana ja da Allah yanzu da zaka haifi yaro yana gama secondary kamar aure ya tafi jami'a da matarsa sai ka ganshi a natsai duk yawon iskanci ba shi ciki da shaye-shaye ana gaya maka musulunci ne mafita wani bature yana kawo maka wasu maganganu marasa wasali sai kuma kana karɓa. yaro yana gama sakandiri kai mara aure tafi da matar shi jami'a a nemo wata yar karama a aura mai shi ta karatun tare idan ta yi can tana makaranta shi ma ya tana makaranta suna nan in ya tashi kyatin sai ya yi da ita in sun tashi za su haɗe su je su haɗe can su karata duk abin da za su yi su yi matarsa ce ai hankali kwance ɗan ƴaƴan da zai haifa kafin ya gama jami'a ya haihu da yawa ƴaƴa uku ko ba haka ba duk yaron da ya tafi jami'a ya yi saurin haihuwa ya gama ƴaƴa uku ƴaƴa uku nan ba za su gagare ka ba kai uban ka taimake shi yana gama jami'a sai ya karba yake sai ya dora ne za ka ga mutum yana dan shekara arba'in yana da yara dan shekara ashirin da wani abu ana ganewa ai amma a ce mutum ya kai wanda na ga wanda ido na shekara shida yaran shekara biyu Arba'in da shida yaran su shekara biyu wanda ina kallo na ce to shekara arba'in da shida. mu yaushe ba za mu kai wannan shekarun tukun a duniya shekara arba'in da shida yaro shekara biyu baka san yaro yana buƙatar ƙarfinka ba sai da in yi jin magana za ka tattaka shi ya ga yana jin tsoronka yaro ya ga yana jin tsoronka ai ya danganta da irin yaro ko wanda in ka ce bari so ɗaya zai bari wani sai ka ce bari ka ƙara cewa bari zai bari wani sai ka ce su uku wani sai ka taska mai duka wani sai ka taka shi saura su zauna lahiya abin da yasa yaran ku ɗan kaɗan ne shi za ba ku san haka amma masu yara da yawa suna ganin hali iri iri dan ba mutum biyu mai hali ɗaya bai yiwuwa kowa halinsa daban so kaji wuri mutum ɗaya ne bai jin haushin masu ‘ya'ya da yawa shi kaɗai ne ni dai wanda bai taɓa zagi na ba Gaba da ‘ya'ya mutum ɗaya ne ɗan siyasa eh shi ka ƙuri'u ya ji daɗi saboda yana buƙatar ƙuri'u mutumin da baya mutumin da baya zagin population a wuri shine ɗan siyasa ce mutum nawa ne a gidanka ce ai gidana an kai mutum arba'in ya ce baba zan zo in gaida ka a nan. ana gane wajen jama'a da haka zai zo gaida ka sun da kana da mutum arba'in amma sauran mutane ba suna zagi yawa ba sharri ne. wallahi yawa ba sharri bane da manzon Allah bai nemi su ta yawa ke duk abin da addini ya nema ko ka gane ko baka gane baka dauka kai kai ne ka haka amma addini ke kan dubi ka dauka addini ne dubi waɗanda suka zo suna karantar da mu ɓangaren abin da shafi shi kansa ɓangaren islamic stories ne wani da kansa ya dawo ce da Allah a zo a samun littafi ya ci gaba da karatun addini to ai takarda shi takarda ya gare shi ko kuna ganewa takarda ce ake ba mutane a ce digiri. yanzu waye zai yi digiri ya karanta wannan duka wannan littafin yara fa ake koya mawa In ganshi yan kananan yara akwai wanda za a ganshi ya kai volume 40 haka za ka su wanda suka zauna suke karatu addini sun zauna su yi a zaure ake karatu addini amma ta kada ce yau eh, za mu magana akan revelation abinda za mu topic shi ne revelation <coughs> wa ne addini Allah ta'ala shirye ta damu. to ala ayi hal waɗannan bayan Allah Allah ya gaya musu abinda zai gaya musu kwatarsu su daga masifa bala'i ah, wato jarabawa ce sannan bayan haka Eh, masifar da suke ciki jarabawa ce da Allah ya kwato su ma jarabawa ce Allah ya musu haka ne dan ya gani ko za su dawo ainihin su bi Allah tabaraka wataala na so a ce mu wuce wannan gaba amma maganar ta dan zo da abin nan na tauhidi eh, in Allah ta'ala ya kai mu karatu gobe insha Allah ta'ala zamu shiga a ayar gaba aya ta hamsin a cikin suratul baqara dangane da abin da ya shafi ah, mutanen fir'auna amma na san yanzu kun gane me nake so in kawo Allah zai ce na muku ni'ima idan baka gane ba sai Allah ya ce kana gani eh akwai wanda bai gani kaga sai ka fahimta shine yanzu tafsiru kenan ana ba dalla dalla ce kana ji eh akwai wanda sa baya ji kuna ganewa kana jin kanshi da wari eh wani bai jin kanshi bai jin wari kuna fahimta jama'a da sauransu kana tafiya eh akwai wanda baya tafiya ana gane wannan suna nan abubuwa da yawa so wannan sai a yi maka ainihin tafsilu muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora mu akan daidai kuma ya dawo da hankalinmu akan wannan addini na musulunci ya sa ya zama dalilin tsiranmu a duniya da lahira Allah ta'ala ya taimake mu ya ainihin karbi ayyukanmu na alkhairi insha Allah wannan kaba mu tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh